والسماء رفعها ووضع الميزان سما يا دغاتا اسما da ƙasa ta zama rufi a gare ta kuma ya tabbatar da adalci a bayan ƙasa ya kuma umarci bayansa da shi